à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yame na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. Shirin da cikinsa za a ji cewa hukumomin da ke yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar Borno a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa sun gano wani sabon salo da ake amfani da shi wajen fataucin miyagun ƙwayoyi. mutane da dama ne suka rasa gidajensu da kuma dukiyoyinsu a sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a birnin kwanni na jamhuriyar nijar kungiyoyin ƙasa da kasa na ci gaba da taimakawa hukumomin kiwon lafiya na yankin da magaram da kayakin yakar cutar corona coronavirus akwai shirin kuwa gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da shirin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin 'yan majalisar dokokin Amurka suka koma Washington inda suke fuskantar tattauna mai muhimmanci tare da shugaban kasa Donald Trump kan sabon shirin samar da kudaden magance karancin kayan aikin lafiya da tattalin arziki da annobar coronavirus ta shafa a Amurka. Sabbin adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu a rana ɗaya haura dubu saba'in a Amurka a cikin makon da ya gabata. yayin da kuɗin tallafin dala ɗari shida na gwamnatin tarayyar da ake bawa marasa aikin yi zai kare a ƙarshen watan yuli amma trump da takwarorinsa na jam'iyyar republican a majalisa da 'yan adawa na jam'iyyar democrat har yanzu ba su cimma wata matsaya ba kan sabon taimakon da za su amince da shi da kuma kuɗaɗe nawa za a kashe sama da wata ɗaya da ya gabata fadar white house da majalisa suka amince da wani kundi na tallafi da adadin kuɗinsa ya haura sama da dala biliyan uku kuma akwai yarjejeniyar da suka cima wacce ba a saba gani ba amma yanzu abin da ake gani shine zai zama na karshe na kuɗin tallafin kan coronavirus da za a kulla kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ranar uku ga watan nuwamba allurar rigakafin coronavirus da masana kimiyya suka samar a jami'ar oxford ta nuna yadda take da tasiri a kare garkuwar jiki bisa ga sakamakon wasu gwaje-gwaje na farko da aka gudanar sakamakon da aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta birtaniya mai suna the lens ya nuna allurar rigakafin da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka samar suna aiki na kare jiki da alamun kariya da ake fatan za su zama da muhimmanci a kare kamuwa da coronavirus. Gwajin na bangaren Oxford wanda shine mataki na biyu na gwajin bai duba ko ita allurar rigakafin tana kare kamuwa da corona ba tambayar da ya kamata a amsa a mataki na uku na gwaje-gwajen da tuni aka fara yi. yankurin samar da allurar rigakafin cikin sauri ya sami yabo daga jami'ai faɗin duniya amma duk da haka masana kiwon lafiya sun yi gargadin cewa akwai abubuwa da ba a gano ba a kan kwayar cutar kuma ana bukatar ƙarin gwaje-gwaje don gano yadda za a ba wa mutane kariya ta dogon lokaci kan covid-19 gwajin da aka fi sani da sars-cov-2 hukumomin kiwon lafiya kamar sun ce sama da yara dubu ɗari biyu ba samu allurar rigakafin yau da kullum ba da aka tsara yi tun a watan maris ba a lokacin da kasar ta fara samun wanda ya kamu da covid-19 na farko iyaye suna kin su kai yaransu asibiti saboda tsoron za su iya kamuwa da kwayar cutar ta coronavirus da mutum dubu goma sha bakwai suka kamu kana ta yi sanadin mutuwar kusan ɗari hudu likitoci sun yi gargaɗin cewa idan ba tare da allurar rigakafi ba yara a kamar suna cikin haɗarin kamuwa da cututtukan da za su iya kaucewa kamuwa da su kamar cutukan bakon dauro da cutar makogaro mai hana numfashi da kuma tetanus majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a wannan watan cewa adadin yaran da ake yi wa allurar rigakafi na cututtuka da ake iya kare kai daga kamuwa ya yi ƙasa. komin gwamnatin tarayyar Amurka suna bincike ko lauyan da aka samu ya mutu a cikin mota a birnin New York ya litinin da safe shine dan bindigan nan da ya kashe wani yaro dan shekaru ashirin da haihuwa dan gidan wata mai shara a kotun tarayya ranar Lahadi. Wani ma'aikacin karamar hukuma ne ya gano gawar lauyan a cikin mota kusa da Liberty da ke birnin New York. kusan tafiyar sa'o'i biyu daga gidan mai shari'a esther salas da ke jihar new jersey inda harbin ya faru salas tana gidan ƙasa lokacin da harbin ya faru kuma bata ji ciwo ba amma bijinta ya ji rauni an samu wani kunshi na kamfanin fedex dauke da adireshin salas a motar tare da gawar lauyan sai dai hukumomi suna bincike ko bindigar da aka samu a wurin da abin ya faru a new york za ta yi daidai da harsashin da aka yi amfani da shi kan mijin salas da ɗanta. Beijing ta bayyana cewa tana mataki na ƙarshe na amincewa da yarjejeniyar tsaro da tattalin arziki na dala biliyan hudu tare da Tehran, wanda wasu manazarta suka ce zai baiwa China ikon samun makamashi da samun ƙwarin gwiwar shiga a yankin Gulf. Ministan harkokin wajen Iran ya tabbatar da cewa yarjejeniyar da za a kulla ta haɗa da saka hannun jari kan harkar gine-gine da dangantaka kud da kud a kan tsaro da kuma musayar bayanan sirri. labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda kwamandan hana sha da fataucin miyagun kwayoyi na jihar Borno Joseph Icha ya ce sun gano wani sabon salo da jama'an kan yi amfani da shi wajen fataucin miyagun kwayoyi ta hanyar sa miyagun kwayoyin a cikin buhuhuwan abinci musamman ma a lokacin da aka hana zirga-zirga tsakanin jihohi sakamakon bular covid-19 a duniya Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Kwamandan ya ce sun kame mutane da dama da kan yi amfani da wannan dama wajen safarar miyagun kwayoyin ta hanyar shigowa da abinci da akan kuma loda cikin manya-manyan motoci. Amma ya ce sun gano wasu daga cikin su har ma sun gane sun kame su kuma sun gurfanar da su a gaban kuliya. yace sun kame miyagun kwayoyi fiye da ton goma cikin watanni goma sha ɗaya da suka gudanar da ayyuka a jihar Borno kawai ciki har da hodar Iblis. Kwayoyin da muka kwace hannun mutane ya wuce fiye da nauyin ton goma muka kama kuma mun kama mutane 388 maza 379 mata guda tara wanda muka kama da laifukan shan kwaya ko da kwaya akwai ganye wiwi akwai cocaine akwai heroin akwai wanda ake kira methamphetamine akwai codeine akwai kuma eh, kwayoyi iri-iri da ake kira psychotropic substances akalla yawan nauyin kwayoyin da muka kwace za su wuce kamar in za duba shi akan nawa ne kudinsa zai fi eh, biliyan daya na naira to ko su ne suka fi ma'amala da irin waɗannan miyagun kwayoyi kaga yara matasa sun fi ma'amala da irin kwayoyin nan kuma matasan nan da maza da mata ne kuma yawancin shaye-shayen nan mun gani kamar cewa rashin abin yi kuma da irin eh, yakin da ake yi a wannan eh, wurin duk ya sa musu tunani iri-iri da ke tura yara cikin shaye-shayen kwayoyi. To ko wasu matsaloli da suka fuskanta lokacin da aka takaita zirga-zirga daga jiha zuwa jiha sakamakon bullar cutar COVID-19? Eh abin da ya faru wannan lokacin da aka hana dan eh, COVID-19 aka yi lockdown aka hana yawo state to state sai muka fahimci cewa gwamnati ta ce akwai abubuwan da ya kamata ana yawo da su kamar magani kamar abinci and so on so yawancin masu yawo da kwayoyuka sai suka dauki wannan eh, opportunity din sai su ɗauki kayan abinci su ɓoye kwaya ciki sai su dinga wucewa da shi so mun kama wayansu cikin su mun kama a biyu mun kama a nan maiduguri ganin cewa akwai zargin da ake wa su kansu jami'an tsaro da ta'amali da miyagun kwayoyin to ko me kwamandan zai ce game da wannan eh to akwai jami'an tsaro da muka kama a yawancin wanda muka kama mun an kai su kotu inda suke aiki an kore su so yanzu suna gaban kotu za su kai su kamar su biyar kwamandan hana sha da fatauci da miyagun kwayoyi na jihar borno mr joseph ita ke kenan ke bayani game da irin nasarorin da suka samu da kuma galubale da suke fuskanta game da yawaitar ta'amali da miyagun kwayoyi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda da wannan rahoton yanzu kuma za mu nufi jamhuriyar nijar inda ruwan da aka tafka kamar da bakin kwarya a birnin kwanni ya haddasa ambaliya a unguwanni daban-daban na birnin kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto da wakilin murya amurka binnin kwanni haruna mamman bako ya aiko mana Ruwan da aka shata ta kamar da bakin kwarya a garin birnin Kwanni a karshen makon jiya ana iya cewa sun yi gyara domin sun haddasa ambaliya mai yawa a cikin wannan garin inda aka samu milimita 68 a lokaci guda. Garin na birnin Kwanni na fama a kowace shekara da irin wannan matsala sanadiyar rashin isassun magudanan ruwa da ke iya fitar da ruwan zuwa wajen gari duk da shekarun da aka kwashe a mulkin yankin gashin kai na ƙananan hukumomi ko decentralization a faransance tun shekara ta hudu har zuwa yanzu ba a samu magajin gari da ya yi wa birnin kwanni wannan kokarin ba na zagaya a wuraren da aka samu ambaliya a cikin garin kuma ga abin da jama'a ke cewa. da lokaci ne. Mun gode ma Allah da mun da da mu da ɗiyanmu da jikokin mun gode ma Allah. Babu wurin azaka har cikin ɗakin mu duk ruwa ruwana na gidanmu ma duk ruwa na sai ga goyiya duk mun kwashe ke kaya mun komo na mun zauna na na amina mu ga sunan cikin ruwa an taho an yi rubutu Allah ya sa abin da za ka mana mai alheri na mun kwashe ke kaya ga suna saura suna can cikin ruwa ma mun ka baro mutane suna da dama tun da can na gaban nan su ba su da ma inda za su azaka ahuwan su duk ruwa na ko ina ruwa na gare su rabi asuna sunana mu duk sun cika da ruwa babu ma masabki yanzu ga mu mun komo lafkwa ciki a matsalar ruwa waɗanga ta ba biye wanga shi ya kawo ta wallahin magabata ne mun taba mu zo gidan magajin gari a gaya musu cewa su zo su taimaka a buɗa mana wadi sun ka kiya a sun ci abaji mana tun da wasu sun bar gidajen su. wani kuma ma bai komowa dan abun da zai hada wannan gidan bai da shi kuma babu wani taimako da sun ka yi mana mu Allah muka neman shi taimaka muna suna Muhammad Jamilu ruwa sun yi ambaliya sun yi bana kwarai sosai wallahi kenan muna buƙatar dai a tallafa ma mutane al'umma gaskiya wallahi ruwa kan haga ugu tun jama'a ka kaya har yanzu da sa hanga ma kaya gaskiya gaskiya babu na shiga wallahi shi ma hakimin ɗaya daga cikin unguwar garin da abin ya fi shakuwa na ambaliya mai suna musa ladan ya koka game da wannan halin mu dai a wannan unguwa duk shekara ne matsalan ba za ta kare ba saboda duk lokacin da allah ya karuwa mun ka tunkari watan ut je ut to wannan matsaloli suna faruwa gare mu duk shekara kusan wanga dai ba raba a ma samu ruwa irin wanga da suka yi muna bana ba saboda babu gidan da yau za ka shiga tunda daga zon militar zakuwa na nan ga babu gidan da za ka shiga ka ce cikin gida baka iske ruwa ba sannan yanzu gidaje ga shi nan kana gani kai da idanunka mutane na kwashe kayansu. kenan yanayi na wanda an ka shiga sai dai mu gaya ma Allah mu gaya ma shugabanni su sa hannu cikin wanga al'amari shin wani dauki ne za a iya kaiwa waɗanda ambaliyar ta rutsa da su ita ce tambayar da na yi wa mataimakin magajin garin birnin Kwanni na biyu mai kula da sha'anin tsabtar da'irar birnin Kwanni ga malam Mumuni mataki da ya ana doka to matakin na wani bi an kace dambu yayi yi a mai bai samu banakin baya ma sai da mun kai takaddama tare da wasu mutane can da sun ka zo za su gyara hanya sai da mun ka zaka wakile su an kai tadda hamata da ikon Allah da gyara Allah Allah sa sun gane mu juna saboda a samu abu da wata hanya ko ne ce bai yarda baka zaka za amma mun sha hankalin su Allah sa sun gane yanzu akwai wuri wanda ya zaminta muke da matsaloli can duk san wuri ne na na gandari wani bi can ruwan sun taso to gyaran ga da aka yanzu bana sai mutane sun yi hankuri ko da yaushe an ka tashi kwanakin cikin wurin da an kai nan bayan ga wannan harko wancan kwanakin ba sai da muka zo muka tsaye muka kire su masu wannan aiki sun ka zo sun ka gyara wannan wani tunda wani ci su yana kenan shaka fa mutane sun haka ana wannan zan zaka su ka labari da meri tunda sun ka labari dole meri sai ka tsaye wannan abu sai ga ma mun hira da shi magajin gari babban muka ce to za mu yanzu mu dan giwa bakin gandarin nan a ga inda sun kai wannan aiki ya kamata bude hanyoyin nan wanda ruwa su zan wuce su zan biyan da ya kamata su bi waɗansu daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su sun samu mafaka a cikin makarantun nan boko kamin wata fata kila wani tallafi ya zo musu daga hukumomi na ƙasa ko masu hannu da shuni da ke tallafawa jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Dokar fa shafa muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu. amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar da kuma niyya sai tashar mu ta voa Afirka da ke birnin yame akan mita 200.5 a ghana kuma ana iya samun mu a alfa radio da ke birnin kumasi To za mu sake koma a jamhuriyar ta nishar inda kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da ke taimakawa al'umma a fannoni daban-daban da ake kira kira international ta bayar da taimakon wasu kayayyaki na yakar cutar coronavirus ga babbar asibitin da magaram. Ga wakiliyar murya Amurka a da magaram Tamar Abari da karin bayani a wannan rahoton. Kayayyakin sun hada da na'urori, manyan gora na gas mai taimaka ma numfashi wato oxygen, magunguna da sauransu na kula da cutar ta corona. Lawal Maruma shine jagoran Care International reshen da magaram. sai da muka zo hospital kin zandar muka tambaye bukatun su menene suke so me suka rasa dangance da daukar ɗawainiyan wa'annan maras lafiya su suka zana mana duk kayayyakin aiki da ya musu rauni da suke so a kawo musu a ne mu ma muka tsaya muka sai duk abin da suka gaya muna muka kawo shi fiye da miliyan goma muka yi muka sayo kayayyakin nan muka kawo musu don a samu a tallafa ma su 'yan uwanmu wanda suka wannan rashin lafiya ta shafa babban darakta janar na babbar asibitin ta da magaran habibu musa umani ya ce waɗannan kayayyaki sun zo a lokaci za kuma su taimaka musu wajen yakar cutar ta corona to wannan wannan taimako da an ka muna muna ma kayar godiya misalin miliyan goma a tuka kayan da an ka bamu eh, cikin shi akwai abin da in kun samu yan malaki wanda da matsalar lanfashi muna sa su cikin wani kuma oxygen kenan to akwai lokacin da mun ka samu mutane wanda sun ka samu wannan matsala akwai wanda ga cin wajen butai hudu ga ini kuma kowace butai ta kai wajen litir arba'in na oxygen kawai kenan kun ga kowane mulastik ɗaya rana yana cin jika ɗari tun lokacin nan kwace butai ta kawo mana kamar jika ashirin da biyar kenan ɗan mulastik in yayi kwana goma kenan abin ya kawo wajen wajen miliyan hudu sai mu ce alhamdulillahi wannan taimako duk za mu yi mu samu yan mulastik mu su ci amfani shi sauran yan mulastik ma wanda wanda ba ma kula bitu ba su ci amfani shi. baya ga wannan tallafin da kungiyar takiyar international ta ba babbar asibitin da magaran za ta rinka tallafa ma waɗanda suka yi cutar ta coronavirus da wasu kuɗaɗe su wa'annan mutane wanda cuta ta ritsa da su da su ko wanda suka riga gidan gaskiya akwai tallafi na kuɗi musamman jika talatin da biyu da rabi a wata muke ba su mutanen nan la'alla shi wannan wanda ya yi rashin lahiyar ne ko iyalin shi da shi ya riga mu gidan gaskiya yau da kamar sati guda duk wanda suka suka yi cutar nan mun kiraye su kowa mun damƙa mishi jika talatin da biyu da rabi don ya samu ya sayi maka wannan kuma tallafin shi ma bai kare ba wata uku za mu yi muna ba su jika talatin da biyu da rabi banda wannan duk matan da ba su kare aihuwa ba na wa'annan gidajen su ma akwai nasu tallafi kan turame kan sabulin wanka kan so na zuwa ban daki wannan duka za mu saya musu Inusa Umaru da ya wakilci gwamnan jihar da magaran ya mika godiya ta musamman ga kungiyar ta Care International. Muna wa Care International godiya matuka kuma insha Allahu wannan kyautar da suka yi min imani wannan magabata na wannan hospital national na za su yi amfani da su yadda ya kamata don mu samu mu yaƙi wannan alloba. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida tamarar. To yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma. Yanzu muna tare da bako na musamman dan asalin kasar Ghana da ke jihar uh, Virginia a nan kasar Amurka. Bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa to bako gare ka. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Muhammad Awal da nake nan ga uh, Amurka daga Alexandria, Virginia. Ni da ne na Ghana, haihuwan Ghana, da na taso daga Ghana kuma shi na zo na sauka na Amurka da visa na. Na shigo nan garin da visa na zo na zauna alhamdulillahi yanzu ni citizen ne na Amurka. To, bayan mm. zamana a nan kuma experience da nake koko ababen da na gani daga ganin ga garin namu shine zama amurka zama ne da yake yana bukatar in ka shigo kana da eh, wani aiki na hannunka koko a ka zama na wanda ka yi karatu musamman daga gida kaka taso hannu banza ka shigo garin nan ka zo ka ce za ka yi aiki ba abin da zai taimaka maka ba ne. Eh to mana ina son tambayar ka ah, a Ghana ka ce ka yi a Kumasi a Kumasi ka yi elementary can can kai karatun secondary ko ko ya aka yi. Duk karatu na eh, na'am karatu na duka tun daga elementary har zuwa secondary school duka Ghana na yi shi. To shigowa na nan Amurka ne na continuum allied health. kenan nan da kai amurka nan ne yi jami'a ba ka yi jami'a ba a ghana na'am na je college daga nan da e to ya kai ka samu visa an turo ka ne ko ko kai da kanka ka kawo kanka a wannan kasar haka ni da kaina na kawo kaina na amso visa ne daga ga akara na zo da shi garin nan aha okay da ka zo kuma ka sauka nan a maryland ne ko ko a new york na'am da na zo kuma na sauka hannu yan uwa ne daga new york haka to ya kaga rayuwa a new york da ka zo kai bako yanzu zan ca shekarun ka nawa kenan a nan amurka akalla dai yau ina da shekara ashirin daga amurka eh ikon Allah to da ka zo New York ya akai to da na zo New York da yadda na ga rayuwar New York ina New York kamar da shekara daya daga yadda rayuwar wuri ke ina bincike in gayya wani irin sama zan yi daga Amurka da ni yanzu a makaranta na zo garin ga amma yadda na ga rayuwar New York yake na na kamar zuwa makaranta wurin ba abin da zai taimaka ba ne sai na samu dan uwa ne daga Virginia ya ce min in zo in ga yadda yake ga daga birnin Washington DC gaskiya ko da na zo na gani sai nan ya ni na koma New York na tattara kayana na zo nan ga Virginia to nan ne na samu na je college hmm. na zo bayan na gama na zo na samu aiki daga Quest Diagnostics Laboratory ne babban laboratory ne ah, daga Amurkan da yake yana gaban kowane laboratory wurin da ke aiki yanzu haka ofishin binciken lahiyar dan adam kenan kama inda ke. haka ofishin binciken lahiyar dan adam abubuwa mm. to me ka karanta a nan jami'a wace jami'a ka je a virginia nova na je northern virginia community college tukun na je allied health aha okay eh da ka ACT na'am ka karanta ka karanta medical science ne ko ko karatun na karanta medical ya na'am To daga nan sai ka fara sai ka fara aiki a labarin. Daga nan na zo na fara aiki daga Quest Diagnostic kuma daga nan ga kuma na yi jami'a da fannin laboratory histotechnology. To shi mm-hmm. sa ina nan ga daga pathology department na Quest Diagnostics. Mm, Shekara ka nawa kana aiki a wannan kamfani? Goma sha biyu kenan da nake aiki nan ga. To za ka iya ba mu albarkacin bakinka a wannan aikin me kake yi me ka me wani abu wani abu. Nan ga nan ga histology muna tare da likitocinmu ne da ke binciken lafiyan jama'a mu namu da muke kokonawa da muke yi dangane in an kawo an samu wayanda da ba su da lafiya aka yanki wani abu daga jikin jikinsu aka zo da shi mu za mu bincika mu gagga mu da wasu magunguna mu bincika ya so mu ɗauki mu ba likita ya leka ya gani wani irin ciwo ne ke tare da mai shi ya so kuma akwai likitocin da za su kira bayan an diagnose ciwo an gwada kamar ciwo kaza ne muna da likitoci da yawa izin domin shi likita ne amma bai san ma'anan diagnosis nan ba to a lokacin nan in ya kira ne za mu sanar da shi kamar ga ma'anan abin da wannan diagnosis ke nufi kenan dai mala awal kana ce a duka kasar amurka yanzu duka masu ɗaukar jini masu ɗauka wani harkar binciken lahiyar su in an turo ku ne ake tura ma wannan kamfan na lab diagnostic wanda ke a virginia ko ake tura ma ku bincike ku dibo ne ma'anar abin sai ku tura musu sakamakon abin da jini ya bada to bancin haka zan cewa kai kaɗai ne dan afirka nan koko akwai afirka akwai dan damar mu nan ga wayan sun suna cytology wasu kuma na you know uh, biochemistry mm iko Allah to malam awala uh, muhammad mun gode kwarai da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke babban birnin washington dc kuma sati mai zuwa idan allah yarda na gode kwarai. To madalla a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma doke da shirin jaridun Nishar. Za fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Le Nouveau Republicain. wacce ta ruwaito cewa an fara samun tsamin dangantaka tsakanin jam'iyyun kawancen da ke mulkin jamhuriyar Nijar wato MRN da APR waɗanda ke kiran kansu masu goyon bayan ayyukan shugaba isu muhammadu jaridar ta ce a yayin da 'yan apr ke nuna rashin gamsuwa da yanayin da tsare-tsaren zaɓe ke gudana su kuwa 'yan mrn cewa suke aje a haka saboda ba su ga tangarɗa ko guda ba tattare da yadda hukumar zaɓe ke tafiyar da ayyukanta abinda a fili ke nunin baraka ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar pendes tarayya da babbar kawarta mnsd nasara jaridar lanketar na cewa an yi wata ganawa tsakanin shugaba isu muhammadu da shugaban jam'iyyar mnsd nasara sani umaru don tantauna batutuwan da suka shafi zaben kananan hukumomi da ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin jam'iyyun siyasa a yanzu haka game da batun tsayar da ranar da ya kamata a halarci runhunan zaɓe to sai dai ba a bada kowace irin sanarwa ba a ƙarshen zaman na shugabannin biyu jaridar l'independent plus ta bayyana cewa gwamnatin Nijar ta a aniyar bullo da siyasar inganta sha'anin gudanar da harkokin ma'adanan ƙasar ta hanyar wani tsarin daftarin da ake sa ran aiwatar da shi a tsawon shekaru tara daga 2020 zuwa 2029 jerry ta ce lura da yadda albarkatun karkashin kasar waɗanda suka hada da uranium da zinare da gawayin da aka shafa shekaru ana haƙowa ba su samar da wani ci gaban tattalin arziki ba ballantana maganar inganta rayuwar al'umma ya sa gwamnatin niger so mai yunkurin sake salo a karkashin abin da ta kira siyasar gudanar da sha'anin ma'adanai makarkare da jaridar lebanon wacce ta ruwaito cewa rikicin siyasa na ƙara tsananta a ƙasar mali inda 'yan adawa suka ke kasa kasa a kan bukatar ganin shugaba Ibrahim Bubakar Keta ya shida daga mukamansa duk kuwa da cewa ya amince ya ba su mukaman gwamnati da na majalisar wakilai. jihar ta ce tawagar da kungiyar sai da yawo ta aika a ƙarshen makon jiya ba ta yi nasarar warware wannan kikikaka ba domin haɗakar 'yan hamayya ta msn e ta ce dole ne shugaba ibeka ya murabus saboda zarginsa da hannu a mawuyacin halin da kasar mali ke ciki a 'yan shekarun nan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to za mu kammala shirin ne da shirin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka 24 ga watan Yuni, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da cewa shirin nan na bada sakamako da ake kira U.S. Department of State Reward for Justice Program ya ƙara yawan sakamakon da yake bayarwa daga dala miliyan biyar zuwa goma ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su kai ga gano wurin da sabon shugaban kungiyar ISIS yake a kowace ƙasa. Wato Amir Muhammad Sa'id Abdulrahman almaula almaula wanda kuma aka fi sani da hajj abdullah abdul amir muhammad sa'id salbi da kuma umar al-tukmani an sanya shi a matsayin ɗan ta'adda na musamman a duk duniya a ranar 17 ga watan maris na shekarar 2020 wannan ya sa aka haramta amurkawa duk wata mu'amala da jagoran 'yan ta'addan aka kuma toshe amfani da kadarorin shi a ƙarƙashin ikon amurka sabon tayin kyautar ko sakamakon har zuwa dala miliyan goma ya ninka sakamakon da aka bayar na baya wanda har ya kai dala miliyan biyar wanda aka sanar a cikin cikin watan Agusta na shekarar 2019, in ji Todd Brown, daraktan ma'aikatar tsaro na diplomasiya. Almaula wanda aka fi sani da Hajj abdullah kuma Abu Umar Al-Tukmani ya gaji Abubakar Al-Baghdadi a matsayin shugaban kungiyar ISIS bayan mutuwar Baghdadin a yayin harin da sojojin Amurka suka kai a watan Oktoba na shekarar 2000. 2019 almaula ya taimaka matuƙa wajen sace-sacen mutane da kashe-kashe da fataucin tsirarin mabiya addinin yazidi a arewa maso yammacin iraki kuma shine yake lura da ayyukan kungiyar a duniya baki daya darakta brown ya ce sanarwar ta nuna kudurin amurka na yin amfani da dukkan abin da ta iya don dakile ayyukan ta'addanci tare da tab tabbatar da tuhumar kungiyar isis da shugabanninta akan ayyukan da suka aikata yayin da muke aiki don tabbatar da nasara akan kungiyar isis a iraki da siriya mun ƙudiri aniyar tantance shugabannin kungiyar yadda gamayyar ƙasa da ƙasa da ke hankoron murkushe kungiyar isis da abokan hulɗarmu na ƙasa da ke iraki da siriya za su ci gaba da mai da hankali wajen kakkaɓe sauran kungiyar ta isis isis da kuma murkushe mummunar aniyarsu a kan kasashen duniya amurka ta ƙudiri aniyar ganin bayan ƙungiyar isis ko da wane ne ke jagorantar ƙungiyar? a cewar jakada nathan sauls babban jami'in ofishin yaƙi da yaɗuwar ta'addanci kuma babban mai ba da shawara ga ofishin sakataren amurka kan lamuran ta'addanci na ƙasa da ƙasa kamar yadda magabatan almaula suka fahimta ta mawuyacin hali amurka da abokan hulɗarta ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin dukkan abin da ya waje ba na kare yankunanmu da mutanenmu da muradunmu idan kana da wani bayani game da amir muhammad sa'id abdulrahman almaula ka ziyarci shafin yanar gizon rewards for justice wato www.rewardsforjustice.net ko adireshin su na imel wato info at rewardsforjustice.net ko jami'an tsaro na yankin ku a ofishin jakadancin amurka mafi kusa wannan sanarwa ce daga gwamnatin amurka. To da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.